المصائب وزينبا ومصيبة بان من كربلاء أم المصائب وزينبا ما مصيبة بنا من كربلا أم المصائب وزينبا ومصيبة بنا من Da safiyar yau talata sha uku ga watan Septemba shekara ta 2022 muka sami labarin tabbatar da soma ya tattakin arba'in daga yankin birnin gwari kamar kuma yadda sanarwa ta gabata cewa yankunan fambeguwa da malumfashi za su soma gabatar da wannan ibada ta tattaki a ranar alhamis mai zuwa hakanan kuma rahotanni sun tabbatar da cewa a cikin yankin abuja shi ma wannan tattakin zai gudana kamar da aka saba a shekarun baya da suka gabata domin ƙarin bayani kan tattakin na abuja za a tuntuɓi wakilai daga ma'asasata abul fazlul abbas da kuma wakilai na academy forum da kuma na sisters forum wa Hussein, wa Husaina, wa al masa a yin ruwa zai wa musibata ba na mace karbala.